Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 20 ga watan Yuni na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labaran duniya. To baballe yau lahad take ranar 'yan gudun hijira a duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da kuma karrama 'yan gudun hijira a duniya. Cibiyar sa ido a kan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau lahad cewa mutane sama da miliyan 178 ne suka kamu da covid-19 kana wasu miliyan hudu ne suka mutu da cutar a faɗin duniya. masana hasashen yanayi a amurka sun yi kashedi akan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan yankin kudancin kasar musamman a tsakiyar alabama yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da sarkin yawuri dr zayyana abdullahi kan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke garin yawur a jihar kebbi an shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi hamsin kuma jami'an tsaro alhamdulillahi tun farko sun ɗauki mataki da sauri ah, suna cikin daji ɗin kuma an samu kubutar da wasu. A jamhuriyar Nijar kuma wani cece kuce ne ya barke kan gina wa 'yan majalisar dokokin kasar otal a birnin Yamai. Tsakani da Allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullum a yi kalisahi daidai da rashin rayuwar talakan da suke suke gwargita wannan abubuwan kayan yanzu a ganin ka tsakani da Allah an wa kasar adalci. sannan kuma za ku ji cewa taɓarɓarewar matsalar tsaro a gabar tekun gini ya sa rundunar sojojin ghana ta nemi taimako wurin takwararta ta najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Yau lahad take ranar 'yan gudun hijira ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ware ranar 20 ga watan Yuni ne domin tunawa da kuma karrama 'yan gudun hijira a duniya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNCHR ta ce wannan wata rana ce ta tausayawa da kuma fahimtar hali da 'yan gudun hijira ke ciki kana a gano kokarin da suke yi na sake gina rayuwarsu a yau lahadi shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa yana mai cewa yau na karu da sauran duniya a cikin bukin ranar 'yan gudun hijira ta duniya domin karfafa gwiwar miliyoyin mutane da tashin hankali ko tsanantawa ko kuma yaƙi ya tilasta musu barin ƙasashensu Biden ya kuma kara da cewa a wannan ranar muna kara jaddada ƙoƙarinmu na fidda waɗannan mutane cikin damuwa ta hanyar taimakon jin kai da kuma ninka ƙoƙarinmu wajen magance matsalolinsu ciki har da tsugudar da su. ya ce muna kokarin haɗa hancin 'yan diflomasiyya domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a ko'ina a duniya. Cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau lahad cewa mutane sama da miliyan 178 suka kamu da covid-19 kana wasu miliyan hudu suka mutu da cutar a faɗin duniya amurka ta ce za ta tura rigakafin covid-19 miliyan 23,500 zuwa kasar taiwan inda ta yi ƙari kari kan alkawarinta na farko na ba da zubin allurar 750 shugaban taiwan tsayi ingwen ya ce karin rigakafin daga amurka wani gagarumin kyautatawa ne na kawance shugaba joe biden ya ce gwamnatinsa za ta raba rigakafi miliyan 80 ga kasashe a fadin duniya ma'aikatar kiwon lafiyar india ta faɗa a yau lahad cewa ta samu sabbin kamuwa da covid-19 58 a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe gabaki ɗaya dai india tana da kusan miliyan 30 na waɗanda suka kamu da cutar amurka kadai ce a gabanta da miliyan 33 wani ɗan ƙasar uganda mai wasan guje-guje ya kamu da coronavirus bayan ya isa ƙasar japan kafin fara wasannin olympics a birnin tokyo a cewar kamfanin dillancin labaran associated press sai dai ba an baci sunan ɗan wasan ba amma an killace shi a wani gidan gwamnati masu hasashen yanayi sun yi kashedi a kan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan kudancin amurka musamman tsakiyar jihar alabama yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku an zuba ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin daren jiya asabar zuwa safiyar yau lahadi a yankunan birmingham da kuma tuscaloosa an ceto sama da mutane 20 da karamin jirgin ruwa a garin northport da ke jihar alabama a cewar talabijin wvua hukumar agajin gaggawa ta gundumar taskalusa ta faɗa a wani saƙon twitter cewa ma'aikatan sa kai na red cross sun taimaka wa mutane da ambaliyar ta shafa shi ma shugaban ma'aikatar kwana-kwana a birmingham captain brian harrell ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa ana nan ana binciken wani mutumin da ake ganin ambaliyar ta ja shi An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi, Sarkin Yawuri Dr. Ziyana Abdullahi ya ziyarci makarantar domin gane wa ido da jajantawa al'ummar garin. Sarkin ya ba su tabbacin aikin kubutar da ɗaliban da aka sace da dakarun tsaro da 'yan sa kai suke gudanarwa. wakilin umar faruk musa ya nemi ƙarin bayanin halin da ake ciki daga bakin sarkin wato ɗazu na tafi can makarantar kuma duk ɗalibai ba su nan iyayensu su su ɗauke su sannan kuma sun duba cewa ko da za su ba wurin mutum tamanin ba su son su dawo makarantar saboda tsoro sannan dai da yardan Ministry of Intelligence of Education da wasu organization mun yadda za su zo nan cikin garin ya wuri su yi jarabawa to kuma an shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi hamsin kuma jami'an tsaro alhamdulillahi don farko sun ɗauki mataki da sauri suna cikin daji ɗin kuma an samu kubutar da wasu kuma ana nan kuma an ƙaro sauran jami'an tsaron labarin muka samu an kashe ɗan ɗin da yawa abin ke fata dai ne sauran ɗaliban Allah ya sa a dawo da su kuma na yi magana da hakimai da wayan ƙasa cewa su ba da goyon baya su tabbatar da sun waɗa mutanen su da abin su gani ko sun ga wasu mutane suna su abubuwan da ba gane ba su sauri su waɗi domin mun samu labarin cewa su yan bangan bindigan nan su an wace haka sun bar musu nasu da makamansu sun shiga cikin ƙauyuka to kaga wajibi ne a tabbatar da an mutanen masu lura da wannan abin kuma su ba da rahoto kan duk wani bakin da suka ga sun shigo cikin su to a takaice dai ah, abin da zuwa to kawo yanzu da muke magana da kai an samu ƙarin tabbaci ko ƙarfin gwiwa cewa sauran ɗaliban da aka satar za a kubutar da su kuma daga cikin waɗanda ke hannunsu akwai waɗanda aka ce wai sun rasa rayuwarsu cikin ɗaliban? eh to mun samu labarin cewa mutum ko biyu ne mutane biyu sun sun rasu wasu na cewa saboda bindiga ne wasu na cewa saboda wahala to babu tabbas to amma insha Allah tun da dai jami'an tsaro suna nan haikan suna bin wa'annan mutanen da muna sa rai Allah yarda za ku fitar da su kuma kamar da ce an kashe da yawa daga cikin su wanda zai sa wata kamar an musu kashi kenan kuma don tun farko din nan an ɗaya sakaci domin sun daɗe nan cikin dazukan nan tsakanin zamfara suka shigo ke bi ta zuru to a kusa bana da yawa zuru amma ba a ɗauki mataki sosai ba kuma ga sun gangaro nan to a nan mana alhamdulillah an ɗauki mataki ina fata ina roƙon Allah ina addu'a kwarai Allah kama ƙarshen wannan kuma wa'annan yaron Allah ya sa a sako su lafiya. Sarkin Yawuri Dr. Zayyana Abdullahi kenan a zantawarsu da wakilin Umar Faruku Musa yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. a yau lahadi an dage zaman tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliyan iran tsakanin wakilan iran da na manyan kasashen duniya guda shida domin komawa su karbi shawarwari a kasashen su bayan sun gaza warware wasu muhimman batutuwa in ji shugaban tawagar iran mun kusan cimma yarjejeniyar amma tazarar da ke tsakaninmu da kuma kokarin fidda wannan tazaran wani aiki ne mai wahalan gaske in ji abbas arrakshi yana faɗa wa talbijin iran a vienna yana mai cewa za mu koma ta hiran. sai dai babu tabbas a kan ranar da za a ci gaba da tattaunawar a hukumance tun a cikin watan afrilu ne aka fara tattaunawar a biyana domin lalubo hanyar da iran da amurka za su aiwatar da abubuwa da ke kunshe a yarjejeniyar da kuma komawa ga cikakken riko da yarjejeniyar washington da ta janye kanta ne daga yarjejeniyar a shekarar 2018 kane ta kara takunkumai a kan tehran a ƙarshe Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa barkewar Ebola na biyu a kasar Gini ya zo karshe wanda ya hallaka mutum goma sha biyu a cikin watan Fabrairu. Mutane goma sha shida da aka tabbatar da sun harbu da wasu guda bakwai a cikin su da cutar ta yi tsanani a cewar alkaluman hukumar WHO. Za a iya danganta nasarar dakile barkewar cutar da darasin da aka dauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016 wanda ya hallaka sama da mutane 11,300 wanda galibinsu a kasashen gini da liberia da kuma saliyo mutane goma sha biyu ne da suka mutu a wannan lokacin ka'idojin ƙasa da ƙasa na nufin tun da ƙasar gini ta kwashe kwanaki 42 adadin lokacin da kwayar cutar ke girma bata samu sabon kamuwa ba kafin aka ayyana karewar cutar a ƙasar shi ma ministan kiwon lafiyar gini ya maye madadin shugaban kasar alfa konde ya ayyana karshen ebola a kasar To a da Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojojin ruwan kasar Ghana ta nemi taimakon rundunar mayakan ruwan Najeriya don shawo kan matsalar tsaro da ke kara taɓarɓarewa gabar tekun Gini. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awul Gambo, ke jawabi a wani taron inganta tsaro a ruwa da sojojin ruwan Najeriya da na kasar Ghana suka gudanar a nan Abuja yayin da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Ghana Riya Admiral Isa Adam Yakubu ya kawo ziyarar aiki Najeriya. Admiral Awal Gambo ya ce gabar tekun Gini a halin yanzu na ƙara fuskantar ƙalubalen tsaro sakamakon ƙarancin sojin ruwa da za su iya tsare wannan shiya da hakan ya farfado da aika-aika irin na 'yan fashin teku garkuwa da mutane a cikin ruwa da ma kai hare-hare ga muradan tattalin arziki da ma jiragen ruwan babban hausan hafsoshin mayakan ruwan najeriya ya ce wannan taro zai samar da haɗin kai na samar da tsaro irin na bai ɗaya a cikin ruwa kamar yadda tsarin yarjejeniyar yawunde na shekara ta dubu biyu da sha uku ya cimma don kare hada-hadar tattalin arziki a wannan shiya Tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan kasar ghana riya admiral isa adam yakubu ya ce ya ce shugaban kasar ta ghana nana akufa ado ya umarce su da su gana da rundunar mayakan ruwan najeriya don samo hanyar bai daya na tunkarar kalubalen tsaro da ke kara mame gabar tekun gini bisa la'akari da karfin sojojin ruwan najeriya ghana na fatar najeriya za ta samar da mafita don najeriya babbar yaya ce kuma an san za ta iya domin in ka tsare gidanka alhali gidan makocinka na cin wuta to kai ma baka tsira ba. more capacity, but then when you secure your waters and your neighbors' houses on fire, you are not safe. Masu shari kan al'amuran ruwa irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na cewar wannan ganawar ya zo daidai lokacin da ya dace. kasancewar najeriya kasa ce babba a afirka ta yamma tana da karfin sojoji fiye da wa'annan kasashe da suke cikin wannan yanki ko na sama ne ko na ruwa ne ko na ƙasa to saboda haka najeriya tana da sojoji ruwa masu karfin gaske wadda ba za ka iya kwatanta su da ta gana ba gana karamar ƙasa ce idan ka hada ta da najeriya idan sun zo sun buƙaci wani haɗin kai ba zai iya zuwa da mamaki ba kasance wasu ƙasa wadda karfinta bai kai na sojoji ruwan najeriya ba haɗin kai da suka buƙata su da na sojoji ruwan najeriya abu ne mai kyau wanda kuma zai taimaka ko da ba komai Ko kowane bangare zai iya samun moriyar wannan haɗin kan da domin saboda aka ce hannu biyu ya fi hannu ɗaya to saboda haka wannan zuwa da yi abu ne na haɗin kai wanda kuma zai haifi ɗami ido. wanda kuma yana da kyau zai kawo ƙarshen biyu duka ci gaba a wajen yaƙi da ta'addanci da waɗansu muggan aiki da ake aikata su a kan ruwa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina a jamhuriyar Nijar wani shirin gina otal a birnin Yamai domin 'yan majalisar dokokin kasar ya haifar da cece kuce a game da yawan kudaden da za a kashe wajen gudanar da wannan aiki wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani a watan mayun da ya gabata ne aka yi rajistar kwangilar ginin sabuwar otel din da za ta zame wa 'yan majalisar dokokin kasa masauki a tsawon lokutan da za su shafe na halartar zaman majalisar da ke nan yamai sai dai tuni wasu 'yan nijar suka yi wa wannan yunkuri ca saboda a cewar su bukatun al'umma a yau sun wuce batun gina otel alhaji salisu amadu mamba ne a kungiyar rndd tsakani da allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullum a yi kalisahi daidai da dushen rayuwar talakan da suke suke gwargita wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka in tsakani da allah an wa kasa adalci da yake mai da martani ga masu korafi akan wannan aiki dan majalisar dokokin kasa honorable lawali ibrahim mai jirgi na cewa bai ga laifi ba idan aka saka 'yan majalisa cikin kyakkyawan yanayin aiki. Ba an yi shi bane don wani ba, an yi shi ne don dubututuwa su zo kamar yadda wanda muke yanzu tun zamanin kolan ne tun na nasara ne ake ciki. In gaya maka wacce madada muke ciki. Akwai bature da aka kawo cikin gurbi da mai ce ta gasa ta ci ba ta kwana nan sai wutar aka ja kawo mata an ce wutar da jibte wurin gari ɗakin zana ma lahiyayya ya wannan inda ake kwana kiɗan ni da nake magana ta ɗauro lokacin a kare gina sai shekara hudu ba kare ba ni na kare ta ta yi sai wanda Allah so daga cikin mai koma. sama da miliyan dubu goma sha hudu na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe ta hanyar wannan kwangila da aka bai wa wani kamfanin cikin gida nauyin aiwatar da ita. 'yan rajin kare hakkin jama'a na ganin abin tamkar almubazaranci ne aka yi da kuɗin ƙasa. Nijar yanzu ta fito daga cikin yanayi wanda ya zamanto an wawa ƙasa an bifa caka an kashe kuɗi ba daidai hanyar da ya kamata ba. Talaka bara an mushi ruwa wanda ya zamanto mutane suka rasa za ka shiga. Talaka ga sunan yan ta'adda sun koro su sun rasa abinci yana nan wani wuri an yi hatsi wani wuri ba a yi ba. Talaka yana nan yanzu a yau kan titi kara Kuɗin shi ne kake amfani da shi kuma kake amfani da wannan matsayin naka kake ɓannin da ba haka nan ba. amma 'yan majalisar na da abin cewa don kare kansu daga irin wannan zargi. shugaban kasa kamar da maka ɗakin shi na kwana da shi da iyalin shi ya gyara shi a miliyar sha ɗaya wannan za a ma dubututuwan kasa wakilan al'umma ɗakin wannan ɗaki ɗari biyu ya zama na abin kai da kawo. Afirka da security kamar abin da shahi tsaro tana da miliyan takwas suka mai da shi 11 miliyar ba wanda ya ce komi. dan mi in za a gina ni zai tiya komi ina rikicin da ke akwai na bada kasuwanci ne shi ake faɗa me ginawa ni ban lahin shi ba tun a shekarar 2012 ne majalisar dokokin kasa ta bullo da shawarar ginawa 'yan majalisa otel don maye gurbin ɗakunan da suka saba sauka sai dai hakan bata samu ba har zuwa lokacin da shuɗaɗɗiyar majalisar da Usaini tuni ya jagoranta ta farfaɗo da wannan aiki yayin da a yau sakatariyar majalisa mai ci ke cewa ofisoshi take shirin ginawa don inganta yanayin aiki wasu majiyoyi na cewa katafariyar otel ce aka kuduri niyyar ginawa a unguwar lazare ta nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan rahoton kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. marhaba masu sauraro. Barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Dalla. A daidai lokacin da matasa a Najeriya ke kokarin samar da wata hanya wacce za ta mai gurbin kafar sadarwa ta Twitter da aka dakatar a kasar domin su sama wa kansu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ta yau da kullum kamar kasuwanci da neman ilimi da dai sauransu. Sai gashi kwatsam an kai kara tare da saukar da wata manhaja makamanciyar kafar sadarwa ta Twitter da wani matashi ya kirkira mai suna Crowley a taswirar yanar gizo ta Google Play Store. An dai zargi manhajar da kwafan wasu tsari da jadawalin wasu kafafen. Suna na Maryam Yako. To na je na yi downloading amma ni gaskiya ni ban fahimci ma me bane kutukuta a app din. Da mm. abin da zaki akan app din is very very slow. So ranar da ma na yi downloading ranar na cire shi kawai. A gaskiya na taba downloading wannan application na Crowy. Gaskiya a have a very bad experience using that app saboda na shiga baya tafiya da sauri abubuwan yana jinkiri and kuma wannan application din in ka riga ka yi login baka iya yin log out ko ka yi deactivating account dinka sai dai in kawai ka goge application din. Sunana Dr. Gibrima Abdullahi Maina. Experience din da wannan crowd din gaskiya ni ma da na gan shi na da farin ciki na shiga na je na ɗauko da loading da kyar ma na samu shi ya zo saboda babu a nan a din lamarin sai da na canza email na wani abu haka ya sauko so duk mare kamar yadda Maryam ta ce a baya ban gane ba like ai na kasa gane me yake me manufan shi kamar kamar is Twitter ne ko Instagram ne ko Facebook haka like in nayi sacin sunan mutane ma wanda suke saka profile din su bana ganin komi so dai na kasa ganewa a ranar washe gari sai na shiga Twitter sai na shiga ana zuwa yana soliciting mutane shi wanda ya bude yana neman a taimaka mishi wai mutane suna zuwa eh, a Play Store suna yin suna bashi bad rating bad rating right from the beginning bacin kafin a fara wannan rigimar so wannan ya jawo samu attention din Apple Store because wannan shi ai gurin Apple Store da not jira suna bibiyan mutane sai mutane sun sun ga mu sun ga alamar kana samun traffic sai su duba wani irin traffic ne then they can launch investigation then a nan za a gane cewar ko akwai satar idea ko satar fasaha ko ko sabanin haka wannan shine na experience din da crowley ganin korafe-korafen da masu amfani da ita suka yi na cewa manhajar bata da saukin mu'amala kamar sauran kafafen sada zumunta yasa shirin matasa a duniyar gizo jin ta bakin Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajar ta Crowley wanda ya kasance dan asalin yankin Arewa mun kirkiro da manhaja makamancin haka sosai muna kiran shi Crowley Norway. In fact mun fara wannan project din tun shekarar 2017. Muka yi muka samu matsala muka sauke 2018 muka sake hawa muka yi kokari muka yi ya kokari muka sauke 2019 muka sake yi muka sake saukewa 2020 muka yi muka gama har ma muka tallata shi a Apple Store da kuma Google Play Store. Har mutane suna downloading yanzu haka muna da mutane sama da dubu talatin da ɗaya da wani abu wanda suke amfani da shi kuma irin manhaja ne yadda ake social media namu ya dan sha bamban da twitter saboda wato mun yi shi ne saboda mu yi targetin mutanen afirka particularly ma 'yan najeriya yadda za su tafiyar da al'amuransu ta hanyar kasuwanci da kuma hanyar sadarwa ko kuma da mutunci da suke establishing akan wannan platform so that's exactly yadda mu muka yi designing shi wato namu manhajan wanda muke kira kowi yana nan yana aiki yanzu haka to ka ce yanzu akalla zai kai shekaru biyar zuwa shida kenan ko eh shekara kusan biyar muka fara aikin kin san wato building irin wannan eh, technology ko kuma ce platform yakan dan ɗauki lokaci saboda abubuwa da yake bukata da kuma irin hikima da mai da hankali da za a yi saboda a tsara shi ya kama asalin mutane da suke amfani ya kai kuma ya biya musu bukatunsu. ya kuka yi tsara wannan abu me ya ba ja hankali? Eh, to a matsayina na shugaban kamfanin ni dan bincike ne da karance-karance. Na yi karance-karance sosai akwai littattafai da yawa da nake karatu nake ga a shekara haka ina kan iya kanta takardu kusan arba'in so ina yawan bincike sosai. So daga nan shine sai na fahimci cewa wato akwai na tsarin da duniyan take tafiya yanzu ana gudu ne ana barin yayin mai da kuma abubuwan da suke cikin ƙasa ana komawa yayin abin da mutane suke fitarwa a matsayin information asset so mu me muke yi da shi a afirka wanda zai tabbatar mana da cewa yanda da ake yanzu ake kaucewa harkan mai a harkan kasuwancin duniya a dawo harkan technology mu me muke da shi shine sai na fara wannan ba ma nisa ba na shiga wani class wanda ake kira Questrom School a part of MIT amma online ne karatu gaskiya kusan shekara biyu na shiga wani class na platform technology technology masters ne in digital innovation na yi wannan karance karancen daga nan sai na fahimci ga ma yanda ma wa'annan mutanen su kansu kirkiro da nasu da kuma yanda tsarin kasuwan yake mu ya za mu tsara namu ya daidaita da yanda tsarin duniya za ta amince da shi to shine muka fara wannan abubuwa kamar yadda kace ya samu karbuwa sosai mutane sun fahimci wannan manhaja eh ana kan da ya fahimta kin san an dan samu kalubale saboda ina ɗaya daga cikin wa'anda suke asalin fada da twitter akan abubuwa da suke so su jawo a kasar mu Najeriya kuma ba komai komai ne ya jawo abin da yasa nake fada da su ba wai saboda wai abin da muka muka kirkiro exactly ma irin nasu bane a'a kawai saboda na fahimci yanda suke tafiyar da al'amuran su ne domin kasuwan din ko kuma ce din tsarin shi manhaja irin wannan yake a duniya yana da nashi tsarin wanda daga kaga abin da yake tafiya da shi kasan wani lokaci akwai siyasa a ciki wani lokaci akwai kasuwa a ciki to sun ɗauko tsarin su a Najeriya da siyasa to shine kuma siyasar nasu abu ne wanda zai kawo ta da zaune tsaye da kuma tashin hankali so shine sai na tsaya na ce to wayannan mutanen idan muka bar su da yake na sun tsari su idan muka bar su sai su rusa mana kasa shine sai na tsaya kan su sosai mutane suka ce na yi fada da su ne saboda nawa application din ya samu kasuwa. sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu mako na gaba shirin zai ɗora yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi bisalam. To a gaida shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ta ce ya maɗaukakin sarki ka tausaya waɗannan ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yawuri tare da dukkan ɗaliban da aka sace ta hanyar kubuto da su cikin koshin lafiya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika kamar yadda shugaba Buhari ya je jihar Borno to ma muna buƙatar ganin shi a jihar mu ta Neja domin wallahi wutan matsalar tsaro ta sako jihar tamu a gaba tana neman babbake ta saboda haka ya kamata ya waiwayo mu da gaggawa domin ya kawo mana agaji allah ya sa ya ji kuma zai yi hakan amin sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa al'ummar jihohin zamfara da kebbi da neja da kuma katsina suna buƙatar addu'o'inmu ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi daga karshe nake addu'ar allah ya kawo mana karshen matsalar rashin tsaro a yankinmu na arewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Sai sa ko daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Umarin da shugaba Buhari ya bayar na NNPC ta fara aikin hako fetur a jihar Borno. Hakan abin a yaba ne matuka. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata a magance matsalar tsaro kafin a fara aikin hako man. Domin kada garin gyaran gira a rasa ido. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau, ya ce ina kira ga al'ummar duniya baki ɗaya da cewa don girman Allah da manzansa mu dinga taimakawa 'yan gudun hijira domin duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba. Sannan kuma ya kamata mu dinga tunawa da cewa mu ma fa muna iya tsintar kanmu cikin gudun hijira tunda dai su ma waɗannan 'yan gudun hijira ba san hakan za ta ritsa da su ba. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasarmu lafiya. dan daraja annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba da 'yan uwansa. saboda rasuwar gwaggon su habiba ma'aji salim bambi shekaran jiya juma'a a gajin duguri garama hukumar alkalirai jihar bauchi allah ya jikanta da rahama da kuma idan tamu ta zo mu cika da imani yanzu a madadin babu yakub makeri da ya tana na gabatarwa sai kuma leo sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc